Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace abdu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin jan rigamar shirin namu na yau Alhamis ta farko a watan Agusta shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. An yi matukar bugawa a muhawarar daren jiya Laraba tsakanin tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da sauran masu neman tsayawa takarar shugaban Amurka a jam'iyyar Democrat. amurka ta kakaba takunkumi ma ministan harkokin wajen iran muhammad jabal zarif sannan sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya isa kasar thailand wajen babban taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya asiyan a takaice kanin labaran kenan gwamnonin kudu maso gabashin najeriya sun sake jaddada aniyar inganta matakan tsaro da nufin magance fitintinu da kan addabi sassan da kuma kasa baki daya muna da rahoto bayan labarai sai kuma hannunka mai sanda da wani basara ke yayi wa wakilan al'ummarsa da ya ce suna fama da matsaloli da bukatu da dama bukatu masu muhimmanci masu shine abubuwa guda uku na ɗaya maganan noma da kiwo na biyu shine ilimi To idan kuka kasance tare da mu za ku ji bukatar al'ummar namaram ta uku da kuma matakan da suke ɗauka na ƙashin kansu na shawo kan waɗansu. sai kuma shirin domin iyali inda za mu koma kan batun kurman nan dan shekaru shida da ake zargin yi masa fyaɗe da gallaza masa kuba makarantar kurame ta gwamnati da ke kuje abuja kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An yi matukar bugawa a muhawarar daren jiya Laraba tsakanin tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da sauran masu neman tsayawa takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat a kan batutuwan kiwon lafiya da shigowar baƙi da matsalar aikata manyan laifuka da kuma batun bambancin jinsi a yayin da masu ƙalubalantar shi biden ɗin ke ƙoƙarin tunkuɗe shi daga matsayinsa na ɗan jam'iyyar damakar da ke kan gaba wajen shirin karawa da shugaba donald trump a zaben shekara ta ashirin ina takarar zama shugaban ƙasa ne don in ceto ran wannan ƙasar irin shelar da biden ya yi kenan da daren wato rana ta biyu a muhawarar masu neman tsayawa takara a jam'iyyar democrat a kan wani mambari a birnin nan mai cike da masana'antu na detroit a jihar michigan da biden ya ce a ganinsa tsarin kiwon lafiyar da 'yar takara senata kamala harris mai wakiltar california ta yi tayinsa a wannan satin na cike da rudu sai harris wacce ke tsaye ganga da biden din da mai da martani da cewa watakila dai ya ruɗe ne saboda bai karanta ba biden ya yi watsi da wasu tsare-tsaren kiwon lafiya na gwamnati da harris da sauran fitattun masu kalubalantarsa a jam'iyyar democrat ke tayinsa a maimakon haka so yake a inganta tsarin kiwon lafiya na obama kiya wanda aka bullo da shi yayin da shi biden din ke mataimakin shugaban kasa ga shugaban kasa barack obama a wani al'amarin da ba a saba gani ba amurka ta kakaba takunkumi kan babban jami'in diplomasiyar wata ƙasar waje wannan san ba abin da aka saba gani ba ne a cewar wani babban jami'in gwamnatin amurka yayin tattaunawa kan matakin da amurka ta ɗauka kan ministan harkokin iran muhammad jabal zarif wannan mataimakin wato wannan matakin da aka ɗauka ta wajen amfani da ikon shugaban ƙasa ya biyo bayan zargin zarif da wasu take-take ko ikirarin yin take-taken a madadin babban shugaban addinin kasar iran ayatollah ali khamenei wanda kwanan nan aka saka sunansa cikin jerin sunayen mutanen da hukumar baitulmalin amurka ta ware musamman don taka musu birki yau dai shugaba donald trump ya yanke shawarar cewa ya isa hakanan abinda wani babban jami'in amurka ya gaya ma manema labarai kenan ya kara da cewa za mu ci gaba da daɗawa kan matakin matsin lambar da muke ɗaukawa kan iran har sai iran ɗin ta yi watsi da irin manufofinta kan ƙasashen waje na rashin tunani wanda ke yin barazana ga amurka da ƙawayenta to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc yau wato shekaru 400 da isar jirgin ruwa na farko amurka dauke da bayi daga afirka shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta yi tir da abin da ta kira matukar mugunta ta bautar da dan adam a wani jawabin da ta yi jiya laraba a majalisar dokokin kasar ghana inda ta gaya ma 'yan majalisar dokokin kasar ta yammacin afirka cewa wanda ziyarar da ta kai ta canza ta da sauran 'yan tawagarta. a cewar rahoton da stasi not ta hada daga birnin accra bayan da pelosi wacce ita ce shugabar majalisar wakilan amurka ta farko mace ta isa gana ranar lahadi da tawagarta wacce ta hada da 'yan kungiyar majalisar dokokin tarayyar amurka baƙaƙen fata da ita da sauran 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka ɗin sun ziyarci rukunin ginin elemi castle inda suka dubi kofar bayan da ake wa lakabi da mashigar da ba a dawowa da ke ginin zangon bayi da ake kira cape castle da turanci inda duka biyun wuraren jibge bayi ne gabanin jigilarsu daure da sarkoki a jirgin ruwa zuwa wasu ƙasashe pelosi wace ta zauna gangadan mai okwaye kakakin majalisar wakilan ghana ita ce shugabar majalisar amurka ta farko da ta taɓa yin jawabi ga majalisar wakilan ghana ta gaya ma 'yan majalisar ghana cewa musabbabin ziyarar da ita da tawagarta suka kai shine amsa cewa abin da ya faru ya fa faru tare kuma da hangen gaba Our delegation has been humbled by what we have seen this week. At Elmina Castle, Nosi ta ce tawagar mu ta saduda da abubuwan da ta gani a wannan satin a rukunin ginin Elmi Castle. Mun ga dakunan bayi inda ake ta gane azabar rashin imani ga dubban bayi a rukunin ginin Cape Castle. Mun tsaya gaban mashigar da ba a dawowa inda miliyoyin mutane suka yi bankwana ta ƙarshe da Afirka gabanin a yi jigilarsu zuwa rayuwar bauta. wato zuwan mu a nan ya yi matukar canza tunanin mu ko da kuwa mutum ya taɓa zuwa nan To a gaida Ibrahim ka almasi garba da karanto labarai. To da bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda gwamnonin kudu maso gabashin kasar suka sake jaddada aniyar inganta matakan tsaro da nufin magance fitintunu da kan addami sassan yankin da ma kasar baki daya A cikin hirarsu da wakilinmu Alphonsus Okorigwe, Emmanuel Uzo mai magana da yawun gwamnan jihar Ebonyi, injiniya Dave Umahi, wanda shine shugaban kungiyar gwamnonin kudu maso gabas. ya bayyana muhimmancin kafa cibiyar tsaro a wannan yanki. is uh, Ya ce kowane sane da halin da tsaro ke ciki a ƙasar, kuma kowane yanki na matukar shirin tsare al'ummarsa, ciki har da yankin kudu maso gabas. Saboda haka, abinda gwamnonin yankin suka yi shine su amince akan wani samfurin tsaro da cewa ya kamata a kafa rundunar tsaron dazuka, yayin da kowace jiha na iya kafa nata rundunar. ba 'yan sanda ba ne kuma ba za su rika yawo da makamai ba aikinsu shine tattara bayanan sirri akan ɓata gari za su kuma rika baiwa jami'an tsaro bayanai akan abubuwan da na iya ta da zaune tsaye sun amince kuma da kafa cibiyar tsaro a inugu da za ta rika karɓar bayanai akan yanayin tsaro a jihohin yankin wannan lamarin da ya da yabo daga wasu masu ruwa da tsakiya a yankin ciki har da shugaban kungiyar matasan kabilar ibo mazi okechukwu isi guzoro We the Southeast governors on this speech based on their primary responsibilities to ensure they protect lives and properties. Ya ce muna yaba gwamnonin kudu maso gabas bisa wannan matakin saboda alhaki ya rataya a kansu ne su tsare rayuka da dukiyoyi da kuma dakile wasu miyagun laifuka kamar garkuwa da mutane da kuma fashi da makami a duk faɗin yankin. Ya kamata gwamnonin arewacin ƙasar da na kudu maso yamma da kuma na kudu maso kudu su kwaikwayin wannan. Idan kuwa sun yi hakan za su ƙara taimakawa ƙoƙarin gwamnatin tarayya wajen kawo ƙarshen rikice-rikicen da suka mamaye sassa daban-daban na ƙasar. A nasa ra'ayin kuma wani malamin jami'a Mr. Ugochukwu Ogbonnaya ya ce yana lalemar habin da wannan. For me, it's a welcome development that is even long overdue. They are the chief security officers of their states. so they know how best to secure lives and property in their states. Ina marhabin lale da wannan lamarin da ya kamata a ce an aiwatar da su tun da jimawa. Gwamnoni su ne shugabannin tsaro na jihohinsu kuma sun san matakan da suka fi dacewa wajen kare rayuka da dukiyoyi a jihohinsu. Ina ganin wannan zai taimaka sosai wajen kare kowa da kowa da masu gari da kuma mazauna. Banda wannan, waɗannan matakan za su ƙara ƙarfafa ƙoƙarin gwamnatin tarayya na shawo kan matsalar rashin tsaro in ji mr ugochukwu yayin da dr celestin wasu wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum ya ce I think it's of place for the government to do that in order to secure their own because uh, if they do not do so. Ya ce ina tunanin cewa ba laifi ba ne gwamnonin su yi hakan domin su kare al'ummominsu saboda matukar ba su yi hakan ba za a ci gaba da samun aukuwar miyagun laifuka. Saboda haka, ɗaukar waɗannan matakan na da kyau, muddin za su yi komai bisa tanadin doka. A ranar Lahadin da ta gabata ne gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya suka gudanar da wani muhimmin taro a inugu babban birnin jihar inugu. inda suka tattauna a kan batun samar da tsaro mai dorewa a duk faɗin yankin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. To a gaida Alphonsus yayin da ake ci gaba da raba mukaman siyasa a matakan jihohi da na tarayya shugabannin al'umma na ci gaba da jan hankalin wakilansu dangane da bukatun talakawa. A cikin hirashi da sashen Hausa, sarkin namaran Alhaji Isa Shehu ya bayyana abin da ya tsone wa al'ummarsa ido da kuma matakan da suke ɗauka na inganta rayuwarsu. Akwai bukatunsu da yawa, amma bukatu masu muhimmanci masu shine abubuwa guda uku ne na ɗaya maganan noma da kiwo su manoma ne kuma makibiya ne so da damuna sun fi son su samu taki da malaman gona wadda za su zo su wayar masu da kai a samu amfani ta yi kyau na biyu babban damuwan shine ilimi muna da matsala da su ba su son su sa yara a makaranta kuma ma especially mata ba su son su sa mata a makaranta to tun da na zo dai nake gaya masu na ce to dukkan wani cin gaba a duniya yanzu in ba da ilimi ba fa ba kanta saboda haka ku yi kokari ku zuba yara a makaranta ku yi kokari ku biya kudin makarantar yara su samu su yi makaranta kada ku gani zuba raguna da su shanu da su meye a gida wannan kuna ganin wai arziki ne arziki ne amma ba arzikin da zai tabbata ba ne amma in ka ɗauki yaro ko ta mace ka sa ta a makaranta ka ilmantar da ita to har abada ka buɗe mata hanyar duniyan ta ka buɗe mashi hanyar duniyar shi ka buɗe mashi hanyar arzikinsa kenan na uku shine kiwon lafiya eh, yes kiwon lafiya magana gaskiya ba mu da asibiti a namara dispensarin da muke da shi ma ya lalace kuma yanzu local government ga yadda take ba wani kudi ne ke shiga ba wadda ma za su kula da shi so ya zamanta hatta mu community mu ne muke launching mu tara kuɗi idan muka tara kuɗi nan daga ciki ne za mu ɗauka a gyara dispensary da shi daga ciki ne wani sai mu ɗauka ɗan saya magungunan da za a ajiye a asibiti saboda marasa lafiya idan suka zo su samu daga cikin kuɗin ne idan iska ya kware primary school za mu yi gyare-gyaren mu da shi so haka muke mu rufe asirin mu ana mara yanzu ita local government ba abin da take state government ma ba abin da take mana so in ba mu tashi muka taimaki kanmu ba wa dai zo yi mana a cikin bukatocin na uku da ka bayyana al'ummar masarautar nan suke bukata biyu abubuwa ne da sai gwamnati ta ɗauki nauyi musamman mutum noma ko kana da kuɗin taki in ba samar da taki ba bayan da za ka yi to amma batun ilimin nan da ka taɓo cewa ba a sa 'ya'ya musamman 'ya'ya mata makarantar nan wani abu ne da sai mutanen al'umma ka riga ka fara ɗaukar matakin ƙarfafa mutanen al'umma nan su sa 'ya'yansu makaranta ya ne kake ganin za a iya ƙara buga ma wannan kusa har a samu cin gaba wannan masarauta ko da yake muna kokarin amma maganan gaskiya ce ina ce musu cewa kun ga ko wani ne na wucewa yana jan mashin ko mota ilimin sa ya bashi dukkan wani cin gaban da sun ga ya zo saboda ilimi ne yau idan muka ce muna da damuwan kaza ai mutum ne zai yi mana hanyar ya zo mutumin in bai makaranta ba za mu yaya mu samu babu so mu muna kokari dai ina kokarin gaya musu maganar sa yaran nan dai kar a yi wasa da shi ko da yake suna kuka cewa ba kuɗi amma da mu kafin iyayenmu yaya suka yi suka biya mana kudin makaranta ai da kudin noman ne suka biya mana kudin makaranta yanzu abinda na ga wasu su suna yi shine in yaro ya yi girma sai su yi maganan aure na ce musu ba maganan auren nan ne da ba ku je ku yi makaranta idan kuka yi makaranta in allah yadda aure za ta zo amma yaro karami ka ɗauki mata biyu uku wai yana da mata zai yaya je ya yi makaranta zai kula da matan ne ko zai je nema kuɗin makaranta ya tafi so ina discouraging nasu magana yawan aurace-auracen nan so a uh, dukuba da maganan makaranta kuma maganan makaranta da muke fara ba wai wani ne zai zo maka ba mm da kokari abin da za ka noma ka yi kokari ka biya kudin makaranta wa yaron ka da shi ba wai ka saya wai dole sai gwamnati ta zo ta yi maka ba wannan ba ta yiwuwa. Sarkin namaran Alhaji Isa Shehu a hirarsu da murya Amurka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogonmu a nan Washington ke cewa karfe 1 da minti 17 na asuba ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. bayan shi kuma nuna mana cewa a can ana ɗiban jini kuma sai muka duba hannu muka ga ya yi baki sosai har da wani tabo da bamu da dabe da ma ciwo a wurin ciwo haka a buɗe. Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin ya ta faifan bidiyon cin zarafin wata mace da ɗan majalisa mai wakiltar Adamawa ta tsakiya ya yi Shirin domin iyali ya karbi bakuncin Dr. Hannatu Ayuba likiciya a babban asibitin ƙasa da ke Abuja da take zargin cewa an yi wa ɗanta kurma ɗan shekaru shida fyaɗe da gasa mashi a ƙuba a makarantar kurame ta gwamnati da ke kuje Abuja. Zargin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin jami'an asibiti da 'yan sanda da kuma ma'aikatar ilimi ta tarayya. Bayan gabatar da kashin farko na bayanin nata kuma muka sami labarin cewa hukumomi sun kai ziyarar zata makarantar sai dai kawo yanzu ba mu samu wani karin haske dangane da abin da ya biyo bayan wannan ziyara ba. ga ci gaban bayanin da ta yi wa wakiliyarmu madina dauda hannayen shi kuma nuna mana cewa a can ana ɗiban jini kuma sai muka duba hannu muka ga yayi baki sosai har da wani tabo da bamu da dabe da ma ciwo a wurin ciwo haka a buɗe muka yi ta mamaki yaya haka ya je gida ya je cikin kayan akwatin na kayan asibiti na first aid sai ya ciro sirinje ce gashi irin a can babba ake ɗiban jinin shi da shi ake zubawa a kwab a ba babban su a can a jajalin jikin shi a eh. zuba a kofi eh haka ya mana bayani ya ce ana zubawa sai a miƙa wa babban sai babban ya sha yana muna jin abun naka muka kasa bacci daren nan sai da safe muka tashi muka wuce makaranta aka haɗa mu da kuka je makarantar nasu na eh saboda ya mana bayani ya nuna cewa kamar seniors in su ne kamar manyan su ne a cikin hostel inda suke kwana sai muka ce to tunda hakan ne ya mana maganan bayanin cewa akwai malami ba ki to goma mu je wurin principal din mu gaya mishi kila wasu yaran suna abubuwa da ba a sani ba da muka je muka gaya wa principal din tare da shi da iyaye biyu da vice principal da harshe mai duba su a hostel din da muke waje ya gaisa da mu lafiya muka gaisa yana magana muna shiga cikin office in principal ba mu masa bayanin haka sai principal din ya ce ya gode da wannan yadda muka gaya mishi wannan zai duba zai tabbatar ya duba ya yi binciken nan da kyau yace dan Allah kada mu gaya ma police in an gaya ma police ya nuna mana hoto a saman kan shi yace gashi fa wannan principal din da ne shine na kafin shi shi ya karba hannun shi yace principal din nan fa an samu wani damuwa da principal din ya sai sai ya je kira police yaran nan suka haukace suka masa duka har ya suma ya shiga koma ya mutu motan shi ma suka babbata to da ya faɗi haka shi principal din ke baku wannan labarin eh sai tsoratar da mu sai muka tausaya mishi kuma don ya ce shi sauran shekara daya zai ritaya don allah kada mu kira mishi wani damuwa saboda haka shi zai duba hankali zai yi binciken nan a hankali kada mu kira police ya sunan principal mr onoja sai muka ce to sai muka amince kuma da shi saboda muna masa kallon tun da shi ya daɗe da ya duba yaran nan zai san yadda zai biye da su wato deaf psychology ku ce bari mu bi a hankali sai mana sai roƙe mu sai ci dan Allah duk abun da za a yi mu yi amfani da PTA na makarantar wata kungiyar iyaye da malamai sai muka ce to a gaban mu kuma sai yana ta mai duba su a hostel din tsawa yana ta masa fada abu haka na faruwa baka taba fada mana baka taba gaya mana ba shi malam ya haya da kuma muka gaisa da shi a waje magana a gaban nan da ake fada ana tsawata mishi ana tambayi sai kuma ya tsitiye shiru bai ce eh ba bai ce a'a ba principal na ta masa fada so daga baya sai kada fa suna ta mana acting ne fa yana ta faɗa shi bai ce eh bai ci a'a cewa ana abubuwa a hostel din nan ba sai muka ce to bari mu ba su benefit of the doubt dai sai ya ba mu namban PTA chairman sai muka buga wa PTA chairman muka shirya za mu haɗu da shi the next day hmm. eh, washe gari sai muka haɗu da shi a can wurin family medicine a can national hospital inda ake duba imran sai ya yi mana bayani ya ce shi ma kai ke fama da yar shifa tana ta faman ciwon koda yanzu haka take kwanciya asibiti wani lokaci har wata daya haka shi da iyalin suke ta fama yace saboda makarantar nan ne toilet ɗinsu ba hayansu ba tsafta akwai damuwa a wannan makarantar wallahi suna ce ha'a to dana da ya zauna tam daya ma ga abun da ya faru allah ya kyauta yanzu ina tunanin sauran yaran kuma to ya suke fama kenan me suke gani kenan na ce kai mr vincent wato shi pta chairman gaskiya gwamnati mu duba mu taimaka ma yaran nan saboda shi principal a ran da muke masa wannan karan ya mana complain cewa ai kudin abincin yaran nan a bashi ma ya karba domin musan da aka mana bayani muna aje naira ɗari ɗari don a saya ma imran shinkafa da miya stew kowane safe saboda abincin kalace na safe ba su samun wai sai wuraren karfe goma sha ɗaya to kaga yaron da ke boarding da safe zai tashi da ɗan jin yunwa ba daman ka ce za ka bar yaro haka har karfe 11 to haka muke ajiye naira 100 kowane rana saboda a siya mai shinkafa da miya sai kuma shi excess wa kuke ba kudin sayan shinkafa da miya akwai guardian in shi wata malaman su ita muke bawa da an da taimaka ana siyan mashi abinci don kada ya zo da yunwa to ita lokacin da ake daukan imran ko kuma a yi irin wannan abin da shi a cikin wurin kwanansu mm. ita tana ina ita tana koyarwa amma ita gidanta na wajen makarantar ne kuma mun tambaye imran me yasa bai gaya mata ba me yasa bai nuna mata ba sai ya ce wai ai in yi nuna mata za su kashe shi saboda haka shi bai taba mata bayanin a cikin makaranta kenan eh. yana tsoro eh yana tsoron gaya mata haka nuna mata bayanin ga abun da ake mishi to shi principal ma ya kara mana a PTA meeting ya kara nuna bacin ran shi akan yadda iyaye ba su biyan kuɗin sola saboda haka tunai tunanin to kada yaran nan fa suna zama cikin duhu kuma wato hakan ne suna zama cikin duhu mun siya ma imran torchlight har hudu sai a ce ya bata haka muke siyan torchlight ko da yaushe to da ganin haka sai na yi shi pta chairman bayani gaskiya pta chairman fa dole mu tashi mu taimaka yaran nan mu duba mu gani na ce gaskiya mu nema taimako wurin saboda makarantar nan fana neman taimako ne ba wuta ga fidin ga kuma wannan abubuwan da ke faruwa a gaskiya sai ce gaskiya hakan ya kamata sai ce yanzu abin da zai faru zai shirya da secretary na pta a duba a ga yadda za mu rubuta wasiƙoƙi zuwa ga ma'aikata kamar na su lafiya su ndlea su primary health care sai na nema numban shi executive director to kafin ko kai ga yin wasiku eh. ba ku je kun yi karan wannan abin ba a'a shi ya hana mu cewa kada mu je mu gaya ma police ai mun so bayan mun masa bayanin nan mu je dm police station na kuje mu je mu ba da complaint to yayi yadda ya ba mu tsoro haka nuna mana cewa kada mu je ga police shi sa muka haƙuri muka danna zuciyarmu yan uwa ma sun ta mana faɗa yaya haka abu zai faru ba mu je mun yi complain ba sai kuka ɗauki imrana kuka kai shi asibiti kawai eh rana washe garin da yake mun kai shi asibiti sai aka ci gaba aka dudduba shi aka tabbatar cewa gashi fa duburan shi ma duk jazir gashi na a buɗe sai aka tab sai likitan suka dudduba suka ce gaskiya wannan yaron nan ga yadda bayanin yaron nan ya faɗa ga abubuwan nan gaskiya yaron nan an luwaɗi da shi ne to da aka bincika cewa an yi da shi sai aka yaya a cikin asibiti kun an ajiye shi a asibiti ne an masa aiki ne mai aka yi a'a daga farko imran baya bacci da kyau a gida da ya dawo sai sai dan allah duka a zo a kwana daki daya da shi sai ya ce kada kashe wuta da dare ya ta kuka kukan dare da firgici ko kafanka ko zani ne dan taba shi sai ya tashi da gudu sai kusan buga kanshi a bango sai ka kama shi domin haka muka ta fama da shi da wannan abun bayanin nan ya fito sun fi kara ganewa ok wato yaron nan fa akwai abun da ya gani ne da ya ja haka sai aka mana bayani cewa dole ne a taimaka mishi to ta hakan muka hada da wannan don an babba mu magunguna mu dinga bashi to da za mu mun so mu kai shi a yi masa aiki da wuri amma sai aka mana bayani saboda ya samu post traumatic stress disorder wato kaman tsoro da yawa yawa so mu ji da ba shi lafiyan wannan tukunna saboda ina za a iya duba yaro a yi masa aiki a wannan halin dole ne sai an tattara shi wuri daya hankalin shi ya dawo jikin shi hankali ya samu sauki to hakan amma ya ta zaman ruwan gishiri an ta mana bayanin an ta ba shi antibiotics duka har aiki a haƙorin shi ma an yi masa saboda an ashe bugashin da aka yi ta yin nan da bai cin abinci a ta ba shi paracetamol likita suka ce ba damuwa mu ta ba shi ta zazzabi da yamma da na gaji na ba shi wani antibiotics yana sha bayan kwana uku muka ji ka ga likitan haƙori sai ga shi an ga iwa ya taru a saman kashin nan sanda aka cire haƙori don ya ji daɗin warkewa da To lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu dasa aya a nan sai mako mai zuwa ku ji inda aka kwana kan wannan batu. Kafin nan a madadin Dr. Hannatu Ayuba mahaifiyar yaron da ake zargin cin zarafinsa a makarantar gwamnati ta kurame da ke kuje Abuja. Da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta mana hira da ita sai kuma Cibahiro Dodode da ya da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Haka to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a takaicen an yi matukar bugawa a muhawarar daren jiya laraba tsakanin tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden da sauran masu neman tsayawa takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat akan batutuwan kiwon lafiya da shigowar baƙi da matsalar aikata manyan laifuka da kuma batun bambancin jinsi a yayin da masu kalubalantar shi biden din ke kokarin tun kuɗe shi daga matsayinsa na ɗan takarar wato shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat da ake ganin zai buga da shugaba donald trump a wani al'amarin da ba a saba gani ba amurka ta kakaba kunkumi kan babban jami'in diplomasiyyar wata kasar waje wannan san ba abin da aka saba gani ba ne a cewar wani babban jami'in gwamnatin amurka yayin tattaunawa kan matakin da amurka ta ɗauka kan ministan harkokin wajen iran muhammad jawaz zare To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa na sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. lokacin da za ku ji hira da abokin aikinmu abdulaziz adli toro ya da waɗansu matasa da suka halarci shirin da tsimin matasa da amurka ke gudanarwa kowace shekara da ake kira yari a takaice sai kuma shirin na ƙasa na silamin mini barma da ke yayata gudunmuwa da masu fama da wata lalura ke badawa a tsakanin al'umma yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da malam sidi da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.